Iyade, dai? Ka san shi ne? Kun san juna ne? Yana naka haka kuna ta kallon kallo. Aboki ya ne ba na san shi mana. Ah, to a shi ne wanda zan aura ai. Wannan din? Iyi. Shi ne wanda nake. Wannan mutumin banza ne fa. Tun mazan garin nan ki rasa wanda zaki aura sai wannan sakaran talakan. Oh! Oh! Kash, Hajiya da ma baki mare shi ba. Saboda kuruciya ce take damu. Wannan shine babanka nan gaba. Idan na ce kuma ban amince ba fa. It is the very similitude nature of the contemporary northern Nigeria. Idan ɗan hajiya ya tashi, ki gaya mishi na fita ina fata dai abokin ka maka a ah, bayanin komai ko gaskiya ne yamin bayan kuma zan yi kokari insha Allah ni ma ta bangare na ba za a samu matsala ba kuma ko hajiya ce ta tambaye ka aina ka ji ba za ka faɗa mata ba ba ka da matsala idan ba na tabbata na bincike wannan abin da kake faɗan ba gaskiya ne, sai na mugun sabar maka na rantse maka da Allah wannan abin da nake faɗa maka gaskiya ne ka gaya masa mahaifiyata ce a'a gaskiya ban gaya masa ba ai na ɗauka ya san mahaifiyar ta kace to a ina ya santa ina suke haduwa kana ji akwai wani wuri wurin da nake kai ta wurin shakatawa a nan za ka je ka same su a yan teburansu da yan su suna dan maganganun su na soyayya wallahi jamilu man so nake in ga in roke ka in baka komai ko za mu yi haɗuwa an jima kaɗan haka ne hajiya dama kuma malam bahaushe ya ce tsautsayi ba a sa masa rana hmm. They are the modern youth copycats and the representation into intervene and the complex challenges. Dan Allah taimako ɗaya zaki mun. ki azabtar da zuciyata da yaudara ko cin amana. Me yasa kake tunanin zan yaudare ka? Da ke za ku kewaya. Wallahi Kabiru ne Irani wai sun shewa ta a gida. Amma me ya faru na ka ya ɓaci? To ya kai wannan kishi naka ya wuce na hankali. Na kusa zuwa saboda an kusa a bamu hutu? Ina ji a raina. Domin sauran kaiwa. ba da ya kabiru ba kawai ba san kika mani ni fa ban wallahi mu binke shi gare ni dan ko kuda na ga hakan kika nake kawai zan ina kan bandana bayan ga mutare lallai kam so kake ga kafa tarihin soyayya mu kaman ta Laila da Majnun kenan. Kai dai ka cika zumuɗi wallahi. Ba dole ba, wanda bai mallaki kamar ki ai dole ne yin zumuɗi. Mm, shi kenan ya isa haka. Jamilu, jiyo ka kalle ni. Wallahi ina son ka. zan iya bada rayuwata a kanka ka amince da ni duk abin da kake so zan maka kai kaɗai ne a cikin zuciyata zuciyata babu wani gurbi da wani zai samu har ya zauna a cikinta sarkin zaƙi kuma hajiya sai ka ce wani sukari ina nufin sarkin zaƙin zance raurau wato tsohuwar wanda ce ma ha ah, tsohuwar banza ce mana sai dai kawai ka bari allah ne ya kai da ga harawa nake gawa ba wallahi jamilu ba komai gaskiya na ji daɗi sosai kusa na ga ya kamata in zo har gida nuna farin ciki With an inside into Hausa popular culture in modernity, this is the idea of a literary student teacher, literary activist Malam Hashim Abdullah, written by the Julia Hashim, directed by the modern versatile director Shafiu Ali Melantar. Ba wata abota na faɗa ma dama ɗaya zan iya baka kawai in za ka kalmar shahada ka kalmar shahada kashe ka zan yi kowa ma ya huta. To naji dakata amma. Ah! watch it on Maiwaki KTV on YouTube.